بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذاك يب داونلود براوزن لخولة أطلال ببرقة صحمدي إن كوني براوزن أنت تسيكو بيت سيكو تبتشان بيت بيتنا نسبة عندنا to kamar da muka saba muna amfani da ranar lokacin da muke da shi da safe a safiyar ramadan domin muraja'ar littattafai na lugha da wanda za su dinga amfanar da mu insha Allah a karatunmu na addini musamman qur'ani da sunna domin farautar kalmomi da kuma salo na zance wanda aka saukar da qur'ani da da salam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da irin salam muna cikin mu'allaqat tarafat ibn al-abd al-bakari wanda muna nan a baiti na saba'in da takwas wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan ala almar'i min waq'il Muhannadi a anan muka tsaya ko yace cutar ɗan uwa su cuci mutum shi ya fi ƙunar rai ga mutum fiye da saran da za a yi masa da takobi ne kaifi ga yawo jini na huce wanda yake tsira hindu to za mu tashi ci gaba ya ce fazarni wa khuluqi innani laka shakirun walau halla bayti na'iyan inda barghadi falau sha'a rabbi kuntu qais ibn khalid ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد فآليت لا ينفك كشفي بطانة لعضد رقيق رقيق الشفرتين محندي حسان إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعبدي <clears throat> يتفذرني وخلقي ka banni ni da ɗabi'ata ba sai ka mun komai ba inna ni laka shakirun na gode abin duk da za ka yi min tunda dai in na zo na nema ma ba yi min kake ba to kawai na gode ba na bukata walau halla baiti na iyan ko da gidana zai zama yana can nesa inda bargadi kusa da dutsen bargadi can wata kabila ce a yaman eh, da take da wani dutse da ake kiransa bargad ya ce to ko da gidana zai zama a can yake saboda nisa da talauci da faƙo to na gode da abin da za ka yi falau sha a rabbi da ubangiji na ya so kuntu qaisab na khalidin da sai in zama kaisu dan Khalidu sanannen mai kuɗin nan walau sha a rabbi da ubangiji na ya so kuntu amr na marsadi to ai da zan zama amru ibn marsad wanda da amru ibn marsad da kuma kaisu bin khalid in su mutane ne a kabilar su sanannu masu arziki da kuɗi wannan kuma wannan yana nuna maka cewa hatta 'yan jahiliya sun san Allah kin yi imanin su da Allah akwai ganganci a ciki shi yasa ake cewa ba zai isa ba zai ishi mutum ya zama mumini ba kawai don ya tabbatar da ya san Allah ko ya furta ma sanin Allah ko ya furta la ilaha illallah dole sai ya aƙidanci. wato ainihin sharaɗan la ilaha illallah fa asbatu za malin kasirin da fa in na zama kaman kaisu ko kuma amru to ai da sai in zama mai kuɗi da yawa wazara ni ba nuna kiramun kaga 'ya'ya manya suna ziyarta ta sadatun shugabanni limusawwadi ga talakawa sai kaga duk wanda ya taso zai kawo min ziyara saboda kuɗina da girman da Allah ya ba to amma rashin kuɗi na kuma ba wai shi ya nuna rashin girman arziki na ba sai ce ana rajulu darb ni dinnan da kake gana ni ne mutum marke allazi ta'rifunahu wannan dai da kuka sani din khashashun wanda yake mai saurin sara mai saurin kai sara kai bara ka ra'asil hayyati almutawakkili wato kamar kan gansheƙa ko kuma kan eh, kan gansheƙa ko mesa almutawakkidi wanda ta tashi kamar tana shirin kai farmaki ko kai sara almutawakkidi suna cewa wanda ya ruru kasan in ta zara idanta kuma tana ta miƙi din nan za ta yi tsara, da ta tashi sanda take kai tsara ma ta dawo ba za ka sani arrajulu darbu shine mutum marke marke kowa san icen marke ba wani ƙato ne na ku zo ku gani ba amma kuma akwai ƙwari shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama da aka je mi'raji da shi da ya ga annabi Musa sai ce fa idza huwa ar-rajulu ad sai na ganshi wani mutum ne marke ana an sunan marken ne ake gaya wa mutum kasan akwai sifofin mutane da yawa akwai zarto shi kuma zarto shine mutumin da yake jam'insa ake cewa zaratan zaratan mazaje Eh, shi kuma marke din ka ce masa eh, an samu namiji marke da wani namijin marke da wani namijin marke sai ka ce ne kenan a sai dai a ce marke marke ya haɗu daga cikin sigar da ake ninnin kasifa an ga wajen ko ana rajul darbu ni ne mutum marke allazi arifu na kunga kirari yake wa kansa kenan khashashun na'am eh gargasa eh. shi kuma wanda gashi yake ko ina jikinsa yake gani shine ash'ar mazala sama ma gargasa ne ai ko jika-jika kake so ka ce ah, badin kenan shine jika-jika wanda shi dai ba ba ba tsila kuma ba lukuti bane amma dai ko ina a jikinsa a cike yake bakhamul karabisi mai barajen gabaɗe hmm. Fa'alai. to anan yanzu zai mana kirari irin na 'yan daba yace ce na yi rantsuwa ala idan ya rantsuwa aliyatan ya alu aliyatan ƙala ta'ala wala ya atali ulul fadlin minkum ai la yahlifu ulul fadlin minkum kada masu fifiko da falala a cikin ku su wasu wasa'ati masu arziki an yi utu ulul qurba ce sun daina bawa ai Allah ya utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu dan haka aliya kenan kamar can yadda yake cewa qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu al aliyatu barrat yace ba ka tsaye suka yi rantsuwa ba kuma ma in yi rantsuwa yana kiyaye ta duk da ta fito daga bakinsa to sai ya cika abin da ya ce <clears throat> shine imrul qais yake cewa wa yawman ala zahr al ta'azzarat alayya wa alat halfatan ko hilfatan lam tahallal ta yi rantsuwa rantsuwar da ba a warware ta <clears throat> a faɗi da mahalin ba a da hada ta dallali wannan abin nan wala ya atali din nan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi mata kenan ya atali da aka ma waka a fi qira'atin ghairu mutawatira wala ya ta'alla ulul fadl minku ƙuri'a amma ba ba qira'a ce tafsiriya wala ya ta'alla bi ma'ana kafiran tsuwa amma an fassara ta da kuma <clears throat> min ala ya'lu idza qassara in mutum ya taƙaita an gane wa minhu qawluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يكفرون فسادا فيكم إيقاع الفساد فيكم بس تقيتا وجن يمكم أن خبالكم وفساد كما عند الله يسأل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلا فسادا ثم جدا دين يا قرآن kaga wannan kenan sai zama wala ya alu ulul fadl minkum kada masu hali su taƙaita suke akwai hadisin hussein ibn mihsan allah ƙara da a gare shi wanda yake cewa <clears throat> wata yar ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta gama abin da take za ta tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce zaujin anti kina da miji ta tace iya rasulullah ce to ya kike a wajensa ta ce, Abdul jahdi wala alu illa ma ajastu anhu ina ya baci kokari na bana na takaitawa sai abin da na gaza irin abin da dan adam iri na ba zai iya yi ba sai yanzu Allah sai unzuri kaifa takunina lahu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki ka gani wa min hadisi mu'az ala ba'sin fihi <clears throat> wanda Allah kuma ya aike shi zuwa yana ce bima tahkum ala bi kitabillah ajtahidu bi ra'ayi wala alu قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليت سيني رنسوا لا ينفك كشحي wato katara ta ba za ta gudu kaifin wuka da ake yin yanka da shi ko kaifin takobi kamar yadda manzo Allah sassa ke cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla fi alawzin ko wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibha ala wajhi fi'la wal yuhidda ahadukum shafaratahu kowa a cikin ku in zai yanka ya wasa kaifin wukarsa to a ashafar sainin shine bangaren kaifi guda biyu muhannadi ga yawa jini na huce ko kuma ka ce kiran hindu to na rantse kullum ka ganna da takobi a katarata ko kwiɗi na irin da 'yan daba suke ɗinnan nan kenan husanin ai li'ababin din nan kuma wannan shi yawa wannan kisra takobin nan ga yawa jini na huce ne idza ma qumtu muntasiran bihi in na tashi ina kare kaina da shi in na tashi idza ai idza qumtu muntasiran bihi duk sanda na tashi kare kaina da shi kafal auda minhu albada'u sara ɗaya kawai ya isa ba sai na koma na maimaita ai kafal bada'u da na yi sara saran farko ya isa al'auda ba sai na sake biya saran ba duk abin da nake so in a saran farko na gama laisa bi mi'badi sannan kuma ba durusa ba ne an san durusa eh eh to babu fulatani anan Allah sai ni a fulona inna eh, baba. kuma a ɗaunin fulfulde? to masha <laughs> to akwai durusa ana cewa gatarin fulani kenan da shi suke haɗa kuma da shi suke sara to kaga koyaushe za ka gaba shi da kaifi kenan to shi ne durusa haka ake eh eh yanzu dai duk gatarin da aka ce da shi za a haƙa rami misali yanzu sun zo za su kafa fallo za su kafa waye za su yi wurin su za su yi ɗan tanti ko wani abu da shi za su yi saran ƙasar kuma da shi za su zo su yi faskar eh sai a juya shi sai a sharan ƙasa da shi sai ya zama kamar ya aikin diga kuma sannan an zo faskare da shi za a yi faskara in an zo sara ƙashi kuma da shi za a sara ƙashi in za a kuma yi za a yi wa bishiya kundumi da shi za a yi ka san ku ai ba zai zauna da kaifi ba ko to shi ne ake cewa durusa ga tarin fulani to wannan takobin nawa ba durusa ba ne ma'ana ba za a ce ba ta da kaifi ba